إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar 24 ga watan rabi'un al-akhir hijirar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1436 daidai da 14 ga watan february shekara ta 2015 wannan shine kaset na tara daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin iqtida'us siratal mustaqim li mukhalafati ashabil jahim wallafan shekul islam Ahmad bin Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ubangije jikan shi da gafara littafin iqtida'us siratal mustaqim yana karantar da ainihin wato mas'ala ce dake da alaka da aqida ta alwala wal bara kokarin tantance yadda ya kamata musulmi ya mu'amalanci al'adu da addini da ka'idoji da kuma bukukuwa da tafarkin kafirai ma'ana ta yaya ake gujewa waɗannan abubuwa menene abin da addinin musulunci ya tsara dangane da mu'amalantan al'adu da aƙida da manhajin kafirai wannan karatu ci gaba ne da karatuttuka waɗanda babban malami a sheik muhammad al'awwal adam al'albani allah ji kanshi da gafara ya kafa a wannan makaranta mai albarka darul hadisi salafiya a inda ya ɗaukin makanshi karanta da littafan makarantar ibnu taimiyya idan jama'a masu bin wannan karatu ba su manta ba muna tattauna bayanai dangane da muqaddimar da al-ustadu doktor ainihin wato nasir ibn abdulkarim al'aqal ya yi ma wannan ainihin littafi mun karanta mun fara karanta al-mawdu'u thamin gaba ta takwas wadda ya magana akan ƙa'idojin da ibn taimiyya ya yi magana a kansu dangane da bukukuwa da kuma tarurruka waɗanda kafirai suke yi da kuma haramcin kwaikwayensu a kan waɗannan bukukuwa da ya tabbatar da cewa abinda musulunci ya sani dangane da abin da za a kira da suna biki ko wani taro shine sallar babba da kuma sallar ƙarama duk wani abu wanda ba waɗannan ba galibinsu bid'o'i ne da kuma kwaikwayo da al'adun kafirai waɗanda mutane suka ci gaba da ɗauka suna sakawa a cikin ainihin wato rigan musulunci muna cikin karanta wannan gaba ne sai lokaci ya ƙure mana za mu tashi a inda malam yake cewa wa yudafu ila zalika ma tastanzifuhu hadhihi al-ayat baya ga abin da kaji na irin wato tasiri mummuna da ire-iren waɗannan bukukuwa suke bari a cikin al'ummar musulmai shi ne malam ya ce a ƙara a kan wannan kuma irin abin da waɗannan bukukuwa suke ƙwaƙulewa suke haɗiɗewa irin abin da suke shanyewa minal amwali wal juhud yadda ake ɓarna kuɗi da ɓarna ainihin aljuhud ƙoƙarin mutane wa da kuma energy watan abin nan makamashi wal auqat da kuma lokutan da ake batawa wajen waɗannan bukukuwa dukkanin shi asara ce ga musulmai allati tadi'u hadaran alal muslimina fi sabilish shaitan waɗanda waɗannan kuɗaɗe da ƙoƙari da makamashi da lokuta al'ummar musulmai suna barnatar da su ne kawai dan shedanci maimakon su yi amfani da kuɗaɗen su da lokacin su da tunanin su dan yin abun alheri sai zama waɗannan abubuwa an sarrafa su ga aikin shedan Allah shi kyauta وتشغلهم عن ذكر الله وعن الصلاة kuma yadda waɗannan bukukuwa suke shagaltar da musulmai daga barin ambatan Allah da kuma barin sallah wa an kathirin min al-furudi wal wajibati allati shar'aha Allah da kuma yadda suke shagaltar da mutane daga barin mafi yawan farillai da wajibobin da Allah ubangiji ya shar'anta wa sannaha rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama da kuma shari'ar da manzon Allah alaihi salatu wassalam ya shar'anta wa musulmai kama annaha taftahu kama annaha miftahul lahwi kamar yadda kuma waɗannan bukukuwa na bid'a suke zama mabudi na wasa wal abas da shirme wal majun da kuma tambele wal inhilal da kwabe rigar mutunci fi hayatil fardi wal mujtama a cikin rayuwar mutum daya wal mujtama da kuma rayuwa al'umma gaba daya sukan zama zari'a ta mutane su yi rashin mutunci su yi rashin hankali su kwabewa kansu riga ta mutunci da karama da insaniya fa hal yaftinu ulaika alladhina la yazaluna yubihuna lil muslimina mithla hadhihi al a'yad wal ihtifalat malam nasir al aqal yace shin waɗanda suke ƙoƙarin ci gaba da halasta wa musulmai ire-iren waɗannan bukukuwa shin za su dawo cikin hankalinsu wa yashra'una halahum masu shar'anta wa musulmai irin waɗannan bukukuwa wa yaz'umuna anna al-islam lam yuharrimha suna cewa wa musulunci ai bai haramta ba babu inda aka ce babu kyau fa idza kanat amiyat basairuhum an dalil in ya zama kwakwalansu sun makanta daga ganin hujja fahal amiyat absaruhum anil waqi to yanzu nan idan su ma baya ganin abin da ke faruwa abin da yake cewa shine duk da kaji waɗannan bayanan da irin matsalolin nan da suke da alaka da bukukuwa cewa baya ga kasancewa waɗannan bukukuwa na maulidi da makamantansu ba su da asali a shari'a sannan aikace sun zama zari'a ta barna asarar dukiya asarar lokaci asarar mutunci da ainihin wato nuna rashin hankali da rashin wayewar kai ta addini duka waɗannan abubuwan shine sai ya ce to mutanen da suke malamai masu cewa babu komai ai babu inda aka ce haram ne a ci gaba da yi suka makantar da kwakwalansu daga ganin hujjojin cewa babu nassi akan cewa waɗannan abubuwa addini ne to idan ba su yadda da cewa babu nassi ba shin sun yadda da wannan abin da suke gani a aikace ma'ana yanzu malaman da suke goyon bayan wannan wannan rashin mutuncin shin karantarwar da suke cewa a nuna ƙaunar manzo Allah abinda suke nufi da ƙaunar manzo Allah kenan a wurin su a fito ana rawa ana kiɗa a sa kaya na fitsara maza su yi shigan mata a cakuɗe maza da mata ana kiɗa ana rawa ana buga kafa wannan shine ƙaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda suke nufi kenan tambayar da yake musu kenan lakin man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur yace amma da kai ka fahimtar da mutumin da Allah bai bashi hasken fahimta ba babu inda zai samu hasken fahimta Allah ka fahimtar da mu wal jadiru bit tanbihi huna at tanwihu bima an'ama Allah ta'ala 'ala al muslimin fi hadhihi al bilad sai malam Nasir al aqal yace yana da matukar muhimmanci anan a tsaya a yi wato fadakarwa a nuna irin alherin da Allah ya yi ma musulman wannan ƙasa ni'ima da shi albilad as-saudiyya yace ina nufin ƙasar saudiya ba nan Najeriya ba haisu tahhara ardaha wa ahlaha bihamdillahi min hadhihi al-ayat yace a yadda Allah ya taimake mu mu mutanen ƙasar Saudi Arabia Allah ya tsarkake mana ƙasashen mu Allah ya tsarkake mana mutanen ƙasashen mu daga ire-iren waɗannan bukukuwa wa ghayriha min al-bida'i allati tuqamu hawla al-quburi da ma wasu bukukuwan waɗanda ake yin su a ainihin wato bakin kabari wa nahwiha da makamantansu wala tazalul bid'u fiha bihamdillahi makbuta yace Allah cikin godiyarsa da ni'imarsa muna godewa Allah da ni'imarsa bid'a a ƙasar Saudiya bata gushe ba tana matsayin abun da yake ba shi da wata bai da wani ƙarfi ba a ce wai wasu ba sa yi ba amma ba a iya fitowa a bayyana a yi ta ba ta samu shi ba duk wata al'aqida wannan ya faru ne saboda karfin aqidar musulunci wanda ake ta karantawa a ƙasar Saudi Arabia wa quwwatul hujja da kuma karfin hujja ta gaskiya wa quwwatus sultana da kuma karfin gwamnati gwamnati ce mai san gaskiya mai san addini wa zalika min athari da'wati Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Mubarak wanda kuma wannan ya daga cikin burbushi na alheri na albarka wadda da'awar Muhammad dan Abdul Wahab ta kawo a ƙasar Saudiya Muhammad dan Abdul Wahab Allah ya jikan shi da gafara shine malamin da ya tsaya ya gwagwarmaya da taimakon sarakuna kakannin waɗannan na yanzu suka tsarkake wannan ƙasa daga duk wani bala'i da wata shirka da wani magozanci sai ya ce wa hadhihi ni'matun min ni'amillahi alaiha wa ala jami'il muslimina yace wannan ni'ima ce da Allah ya yi wa ƙasar Saudi Arabia kuma yi wa gaba ɗaya al'umma musulmai yajibu an tashkuraha wa tar'aha wajibi ne Saudi Arabia da sauran musulman duniya su godewa Allah akan wannan ni'ima wa tar'aha kuma su yi kokarin kiyaye wannan ni'ima wa tuhafiz alaiha da kokarin tabbatar da wannan ni'ima bata lalace ba wa ta'udda alaiha bin nawajis lalle lalle wajibi ne kasar Saudi Arabia ta kama ta rike wannan ni'ima kate wasa da ita nas'alullaha ta'ala an yuwaffiqa ulil amri bi hadhihi albiladi lil muhafazati ala hadhihi ni'ima yace muna roƙon Allah madaukakin sarki ya baiwa masu rike da wannan ƙasa dama ta ci gaba da kiyaye wannan ni'ima liyar auha haƙƙa ri'ayatiha don su iya kiyaye wannan ni'ima iyakar kiyaye ta wa ya'khudhu ala aidi sufaha'i alladhina yahuluna iqa almuslimina hadhihi albiladi fi hadhihi albiladi bima btuliya bihi ghayruhum min albida'i wal mukhalafati wal inhirafat kuma Allah ya kama ya ainihin wato kama hannu ma'ana ya tsare ya kiyaye wannan ƙasa daga hannun wawaye waɗanda suke ƙoƙarin shigowa da mutanen ƙasar saudi arabia irin bid'o'i da saɓawa addini da karkata wanda aka wato jarabci sauran ƙasashe da su gwamnatin saudi arabia da malaman ƙasa da masu hankalin ƙasa suna nan suna ƙoƙarin gyara ƙasa da ci gaba da tabbata a rayuwa ta addini da aƙida da mutunci da karama to sai ana samun ɗaiɗaiwan ko dai wasu 'yan bid'a ko 'yan boko ko waɗanda turawa suka ziga su ko su la'anannu za ka ji nan da can suna fito da mugayen maganganu akan 'yancin mata akan dimokuraɗiyya akan a basu su yi su faɗi albarkacin bakinsu ko a ba su 'yanci irin wanda suke gani a wasu ƙasashe na yawo tambur da barin mata haka sakaka babu doka babu addini irin waɗannan su ne yake ishara cewa Allah ya wulakanta su Allah ya taƙaita ɓarnarsu Allah ya hana su shigo da irin waɗannan saɓanin abubuwan da suke musulunci ne ba ƙasar Saudiya Allah ubangiji ya tsare su Allah kuma ya kawo mana irin wannan gyara da Saudiya ta samu don a yanzu baka da wata ƙasa da zaka daga a duniyar musulunci wadda ta kai Saudi Arabia kokarin kwatanta abin da yake daidai dangane da shari'ar musulunci da tsare-tsaren wato zamantakewa da al'adu da kuma karama addini babu kusan saudiya da kwai dama su ne a kan gaba sauran ƙasashen musulmai kusan sun fi ma lalacewa wasu daga cikinsu wasu ƙasashen larabawa da ƙasashen da suke wannan girma ta tsakiya wasunsu sun fi ƙasashen bakaƙen fata lalacewa allah ubangiji ya kiyaye sai malam ya ce al-mawdu'u at-tasi'u sai kuma gaba ta tara mawdu'i na tara a cikin wannan muqaddima da yake shine firratana dangane da arratana shine wato magana da harshen turawa da harshen ingilishi na faransa ko na ingila ko na abin na jamusanci ko makamantansu ina hukuncin mutane su ƙi magana da larabci su kama magana da ajamanci irin na kafirai musamman yarurrukan turawa da makamantansu wannan magana zai zo za a yi ta karmu manta duka waɗannan abubuwan yana takaita mana abinda littafin ke dauke da shi bayanai ne akan ru'usul aqlam na mas'alolin da ibn taymiya ya tattauna a cikin littafin da haka za a zo can gaba za a ji mas'alan kuma za mu yi kokarin mu kawo fatoyin malamai baya ga asalin ita maganganun wasu maganganun da ibn taymiya zai dago anan daga irin su imamu shafi'i da malik da har wasu cikin sahabbai sannan kuma akwai maganganu da malaman wannan zamani suka yi irin su ibn Uthaymeen irin su Salihun al-Munajjid da wasu daga cikin ainihin malaman ƙasar Saudi Arabia waɗanda suka bada fatawa game da yadda ya kamata a mu'amalanci ko yaren ainihin Turawa Ingilishi ne ko Faransanci ko makamantansu musamman saboda waɗannan yarurruka a yanzu sun galabaici yarurrukan musulmai sun galabaici ainihin Larabawa musamman zaka sha mamaki idan ka je ƙasashen Larabawa katar su ma gogoriyo suke na su koyi ingilishi in sun ji ka kana jin ingilishi sun fi ganin karama ka fiye da wanda suka je na jin larabci kaga wannan ba karamin bala'i bane ba karamin ainihin fitina bace aka samu kai a ciki irin waɗannan ainihin fitina sai sa malamai suka tsaya suka yi maganganu waɗanda zaka ga kamar ma sun yi zafi wani lokaci ba don kai bari kokarin kare karama addinin musulunci da kare karamar larabci da kuma sanin cewa raba mutane da larabci zari'a ne zuwa ga raba su da addinin musulunci sai ka ji kasashen larabawa sai ka tara gashi waɗanda suke ba larabawan ba su ne aƙalliya kuma su ne baƙi amma don ƙoƙarin biye ma irin wannan fata sai ka tarar komai an rubuta shi da ingilishi tun daga airport za ka gaba ka da buƙatar sai ka ji larabci a shi komai rubuce ki da ingilishi sannan duk wanda zai maka magana kokari yake maka ingilishi wajen shi ma dan shi ma a ce ya waye sai zama a garin ku musulmai larabawa amma kuma an galabaici gaba ki da tunanin amma na abin da yake cewa mental war algazul fikri an yaki tunaninsu suna kokarin wato su biye wa turawa fiye da yadda turawa suka biye mana gaba da su Allah shi kyauta to za dai mu ji bayanan da malam zai yace lana waqfatun inda ma yusammihi almuallifu ar-ratana yace dole a tsaya a yi magana akan wannan mas'ala da ibnu taymiya ya kira da suna ar-ratana me ratana yace huwa ta'allimul muslimina wa takallumuhum bighairi al-lugha al-arabiyya shine a samu musulmi suna koya kuma suna magana da wani abu wanda yake ba harshen larabci ba wa hadhihi al-mas'alatu min al-qadaya al-mulihha wannan mas'ala tana daga cikin mas'aloli waɗanda suke masu sarƙaƙiya allati tuwajihul muslimina fi hadha al-asr wanda musulmai suka fuskance ta a wannan zamanin da muke rayuwa wallati tahtaju ila bahsin tawil wanda kuma hakan yana buƙata ga bincike mai zurfi wastijla'un lil hukm ash-shar'i al-mufassal fiha da kuma bayyana hukuncin shari'a wanda yake yayi magana ta dalla-dalla dangane da wannan mas'ala yace walastu huna antazi'u wala usaddiru ahkaman yace anan ni malan nasiru aqal ba wai ina fusgo magana ko ina bada hukunci bane ba fatawa nake bayarwa ba bi qadri ma astakhlisu fawaida wa tawjihatin da gwargwadon abin da nake kokarin yi na tsamo fa'idoji da kuma irin yadda ibnu taymiya ya fuskanta ya fuskantar da maganganunsa min kalamil muallif fi hadha al-mawdu' fi hadal mawdu ina kokarin fuskanto da magana ibnu taymiya ne akan wannan qadiya allazi yubayyinu lana al-hukm al-an wanda shi ibnu taymiya ya bayyana mana hukunci ga magari wa mawaqif as-salafi ya bayyana mana matsayin da magabata suka dauka nahwa al-lughat al-ukhra dangane da abin da ya shafi sauran harsuna wa atharuha ala dinil muslimina wa mu'taqadatihim wa mu'taqadihim da kuma tasirin da watan wasu harsuna waɗanda ba na musulmai ba suka yi akan yaren musulmai suka yi akan addinin musulmai da aƙidan musulmai faqad bayyana lana anna lis-sahabati mawaqif ma'rufa nahwa zalika ibnu taymiya ya bayyana mana cewa sahabbai suna da matakin da suka dauka sananne dangane da ainihin wato wannan qadiya tatamassalu bi qawli umar wanda daga ciki za ka iya ɗaukan kwatancin magana Umar da aka ce yana cewa iyakun warata na tal'a'ajin na hane ku da bin koyon yaren maguzawa fakanu ya karahuna an yi takallama muslimu da gairi al'arabiya ala waje da itiyadi waddawa sai zama sahabbai suna kyamata su ga musulmi yana magana da yaren da ba na larabci ba ala waje da itiyadi ya mai da hakan ya zama al'adarsa waddawa kuma ko da yaushe titir ya zama musulmi ko da yaushe shi yana magana ne da wani harshe wanda ba larabci ba wali ghairi darura kuma ba tare da yana da bukata zuwa ga hakan ba ya zama kawai shi ya mai da abun abun sha'awa ne abun yayi ba zai magana da larabci ba sai da wani yare can daban babu larura babu tirsashi babu dole wannan shine abin da sahabbai suka zama suna kyamata amma inda alhajati wad darura amma in ya zama dangane da bukata ne ko larura wa ma taqtadihi maslahatul muslimin al'amma da kuma abinda watin maslahan musulmai gabaki ɗayan su take hukuntawa fa inna zalika ja'izun to anan ya halasta wa qad ja'at sunnatu bihi an samu sunna ta zo da irin wannan halascin na bukata faqad amara rasul sallallahu alaihi wasallama zaid ibn thabit an yata'allama as-saryaniyah an samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci sahabi zai dan sabit ya kori yaran saryanan yanci lugatil yahud wanda lugaci harshe ne na yahudawa har manzan Allah yake cewa bana amuntuwa da su game da addinina kuma an samu kamar yadda bukhari ya ruwaito akwai wata ƴar yarinya da aka haifa a habasha ummu khalid wanda aka mu suka yi kaura zuwa habasha wannan hijira ta farko da aka dawo da ita tana karamar yarinya manzan Allah ya sanya mata wata riga sai yake ce mata ya umma khalid haza sana haza sana ya umma khalid masu fasara suka ce sana din nan yana nufin haza hasanun da yaren waɗancan mutane na habasha yana cikin sayar bukhari to kaga an samu a aikace da kuma a umarni manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mu'amala da harshen da ba na larabci ba bisa larura bisa bukata bisa ainihin wato haddi sananne sai ce li yaqra fi kutubihim wa yaktuba biha ilayhim domin a iya samun wanda zai iya karanta littafan yahudawa kuma in za a rubuta musu wasiƙa a rubuta musu da yarensu wa yutarjima kalamahum kuma idan sun rubuta wasiƙa a iya fassara abin da suka rubuto duka wannan yana daga cikin manufofin da yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada umarni aka ji a koyi yarensu wa ya'mana makrahum kuma dan ya iya amuntuwa daga cutarwarsu da makircinsu kama kana al-khulafa'ur rashiduna yaf'aluna zalika hakanan halifofi guda hudun nan shiryayyu sun kasance su ma suna yin irin wannan aiki wa katabud dawawina bi ghairi al-arabiyya har ma an rubuta wasu bayanai na office da ba larabci ba da wani yare daban haka aka yi ta rubuta su ma ba a canza dawawin wato rubuce-rubucen aikin office na gwamnatin musulunci zuwa larabci gaba ɗaya ba sai zamanin sarki abdulmalik dan marwan shine wanda ya fara yin aiki na gaba ɗaya na canza dukkanin rubuce-rubucen ofis a gwamnatin musulunci zuwa larabci kamar tarihi ya tabbatar sai malam yace ila an saratil qudra ala ta'ribiha har zuwa lokacin da aka samu karfin iko na iya fassara duka wannan dawawin din wa kana almuslimuna mutarrina li mukhatabati ash-shu'ub allati dakhalat al-islam ba'da al-futuh bi lughatiha kadhalika hakanan kuma musulmai sun kasance sun samu kansu cikin larura ta yin magana da sauran al'ummomi waɗanda suka shiga musulunci bayan futuhat bayan an buɗe ƙasashe bilugatiha da harsunan su waɗannan al'ummomin kazalika duk yana mana lissafin larurin da suka sa aka zama an tirsa su zuwa ga magana da wani yare wanda ba larabci bane sai ce amma takallumu bi ghairi al-arabiyyati li ghairi darura amma mutum ya dinga magana da wani harshe wanda ba larabci ba kuma ba zan saboda ya zama mishi dole ba fa inna salafa kanu ya karahunahu ashaddal karahiya magabata sun kasance suna kyamar wannan iyakar kyama wayan hauna anhu kuma suna hani gabarin haka walahum fi dhalika aqwalun ma'rufa magabata suna da maganganu game da haka sanannun maganganu saradal muallifu al-kathira minha ibn taimiya ya kwararo da dama daga cikin maganganun magabata dangane da hana mutum musulmi ya dinga magana da yaren da ba na musulmai ba hakanan kawai ba cdd ba sadada a ji shi kawai ta magana da ingilishi ko da faransanci ko makamanci haka ya mai da kanshi wani bature wani wanda ba musulmi ba a yare babu shakka wajibi ne zama kowane mutum musulmi ya iya larabci in bai iya ba ya iya iya abin da zai iya idan kuma irin mu ne musulmai waɗanda muke ba larabawa ba asali to abin da sauki ma'ana abin da ake nufi asali kar manta wannan maganganun yana yin su ne yana ishara zuwa ga waɗanda suke dama larabawa ne musulmai ne larabawa ko an haife su sun rayu a garin da yake larabci ake yi to ba su da wani uzuri da za su ce bari su dinga magana da wani yare ba larabci ba wannan wulakanta larabci ne yaren musulunci za ku zo in an zo can za mu ji irin maganganun da ya kawo da irin nassoshin zaka sha mamakin irin yadda al'amarin yake musamman kuma an kasan yadda yanzu larabawa suka lalace dangane da wannan matsala sun fi ganin karama da mutuncin aji suna magana da faransanci ko ingilishi ko jamusanci suna ganin wannan shine ci gaba har ma idan kayi larabci to ka zama abun kallo musamman kai bakin fata in ka je cikin su kai larabci to sai ta kallon ka sai a dinga tunanin wannan aina ya ji larabci haka mai kyau musamman suka ji kana yin fusa wannan abin yana faruwa sosai ga duk wanda ya taba shiga inda larabawa suke ba sai ka je kasar su ba ko da anan ka gamu da su za su tama baki wai na ka koyi larabci domin galibin su ma ba su iya ba an wayi gari ba larabe bai iya koyan larabci irin na alqur'ani sai in yayi makaranta idan bai makaranta ba ba zai iya ba sai dai yayi dinga yin abin nan gargaliya ko darijiya ko wacece kaga wannan aibi ne sannan in ya tashi shiga ya tashi shiga makaranta sai iyaye su saka shi a makarantu na 'yan musha makarantun da suke na turawa ne mutanen ingila ko faransa ko jamus ko makamancin haka sai a koya mishi waɗannan yarurruka ko kuma a tura shi ƙasashen su kai tsaye ya je ya koyi waɗannan ilmomi a cikin yarurrukan su sai ya dawo musulmi ne a fata shi da dangantakar shi da asalin shi amma al'adun shi da yaren shi ba na musulmai bane nas'alullah al'afiya babu shakka wannan bala'i ne da larabawa musamman suke fuskantar shi a wannan zamani da kuma sauran musulmai domin ma sauran musulman ba abin mu a baya ba mu din ma dai san ma kam ne ɗaiɗai ne daga cikinmu muke da watan ƙoƙarin bari mu koyi larabci ko kuma koda mun iya bari mu magana da shi imamu shafi'i ya ba da fatawa cewa duk wanda mutum biyu da suka iya larabci idan suka gamu ba sa yin larabci to alama ce wannan ta munafurci alama ce a ce ka iya larabci na iya larabci amma kuma mun zo muna magana da hausa ko da nufanci ko da yarbanci ko fullanci ko wani yare daban ce wannan alamar munafurci to ya kamata gaskiya saboda Allah mu gyara wannan wannan mugu al'ada ce da ta riga ta yada a cikin mu sosai ma'ana yanzu za a ji kama kana yin larabci za ka kai wani irin dan fele ke in dai ba hudu ba juma'a kake yi ko kuma sallah ba shine kai aka yi da kai da larabci da an fita nan to kawai ana ganin in kai larabci kai ka cika fele ke ka cika ka cika abin nan zakewa Allah ya shirar da mu lalle jama'a dole ne mu gyara Allah ya ji kamala albani na san so da dama ya sha mana irin wannan tambihin da cewa in an shigo cikin daral hadif a dinga yin larabci mana jama'a a dinga kwatantawa amma ina al'amarin ma baya zuwa cikin tunaninmu su kansu karatattukan nan da so samu ne a ce larabcin kawai za a dinga yi amma an kai larabci kadai to kamar ba da kanka kawai kake yi ko kuma da wasu yan tsiraru sakon ba zai kai inda ake bukata ba duba ka ga hudubobin juma'a da ake a masallatai kusan gabaki daya a kasar nan asali ba ba, ba lazimi bane a ce ana hudubar juma'a dole sai an fasara amma da limami zai takaita akan wannan asalin to ka duba ka ga yadda zai zama wato yana yin magana ne da wasu shirzimatun qalilun kawai sakon da yake so ya isar na wa'azin nan ba zai kai ga kashi 90 bisa 100 na masu sallah a wajen ba wataƙila kuma sakon mai muhimmanci ne game da addini ko aƙida ko tarbiyya ko mu'amala ko wani wa'azi sai zama kaman ba a yin wa'azin kenan wannan shi yasa larura malamai suka bada fatawa cewa a dinga fasara hudubobi ba wai don haka ya kamata ba khilaful aula ne amma ya ka iya da mutane mutane ba sa son su koyi addini yadda ya kamata yanzu ingilishi nan yaren boko kowa ya iya shi da wanda ya makaranta da wanda bai yi ba kowa ya iya amma larabci fa suka samu malami masani a addinin musulunci bai iya larabci ba hasbunallahu wa ni'mal wakil suka samu malami farfesa na addinin musulunci amma bai iya larabci ba kuma baya ganin haka a matsayin abun kunya ko na ƙasa ko ta waya yana ganin ba komai bane bai da bukatar shi da kamata yayi a ce larabci shine asasi na wannan ilimin nashi amma bai iya ba Allah shi kyauta wannan ya daga cikin sharrin da turawa mulkin mallaka suka sa mutane a ciki mutanen su kuma suka suka suka yadda da su tabbata a cikin wannan sharrin da wannan kaskanci din shine malam yake cewa kanu yarawna anna al-arabiyyata min mustalzamatid din magabata salaf sun kasance suna ganin cewa harshen larabci yana daga cikin lazumin abin da dole mutum ya iya shi dangane da addinin musulunci wa ghairiha wanda kuma ba larabci ba shi'arun nifaq ya zama wato alama ce ta munafunci kamar da muka ambata lizalika lamma fatahul amsar don haka kaga cewa musulmai larabawa lokacin da suka bude kasashe suka kai musu musulunci sara'u ila ta'alimi ahliha al-arabiyya sun yi gaggawa sun karantar da mutanen waɗannan ƙasashe yaren larabci ka fara tun daga kan sham iraki da waɗannan ƙasashe da ke kewaye da hijaz dukan su yanzu ƙasashen larabawa ne da ba larabawa ba ne an kai musu musulunci ne kuma aka koya musu larabci haka nan idan ka gangaro ƙasashen arewacin afirka da ake cewa al-maghrib al-arabi tun daga ainihin kairawan tunis al misra sudan da makamantansu har zuwa libya cikin sahara dinnan dukansu yanzu a matsayin kasashen larabawa suke ba larabawa bane suna da yarurrukansu daban barbar ne da sanhaja da birzala da makamantansu kabilu ne daban-daban haka nan ka tsallaka kuma barul abedul mutawassit zuwa kasar andalus can ma haka ita ma ta zama kasar musulmai a cikin duniyar turawa kasashen da yanzu aka iya cewa su ne wani bangare na faransa da Portugal da kuma Spain waɗannan ƙasashen su ne a abin nan ƙasashen musulmai a lokacin na ainihin wato Andalus duka sai da musulunci ya shiga tare da larabci kasashen tun daga Kashtala har zuwa ainihin wato bakin gaba irin garuruwan Ceuta su Barcelona su Porto da makamantansu duk waɗannan kasashen sai da na kasashen Larabawa ne musulmai da waɗanda suke ba Larabawa ba amma musulmai kuma dukansu da larabci suke magana da asimus ta kurtuba da kuma lokacin da ta dawo ta ainihin kuma abin nan ishbiliya duka sai da suka zama ƙasashen musulmai saboda sun ta koya mutane musulunci tare da larabci to haka kuma har musulunci ya gangaro ƙasashenmu ya shigo ta ƙasar borno har zuwa waɗannan ƙasashen namu na ƙasashen arewacin najeriya duka haka yake shigowa tare da ainihin wato yaran haka farfesa galadanci yake faɗa cewa musulunci da larabci yadda ka san kafar dama ne da ta hagu ta mai tafiya duk inda ka ɗaura kafar dama to za ka kafin ka saka kafin ka ƙara ɗaga ta sai ka ƙara sa hagu ko shi ne san za ka samu ka yi tafiya tafiya haka suke suna mai abin nan ɗin junansu asar ɗin junansu ba zai yi ka tafiya ka taka kafa da dama ka ƙara taka ta dama ba ba ka ɗaga hagu ba bai yiwuwa to haka larabci suke da musulunci inji professor galadanci a cikin tafin harkatul lugal arabiya wa adabi hafi nigeria sanda yake bayani akan wato amfanin da musulunci yayi wajen shigo da larabci cewa duk inda musulunci ya sa kafa to larabci ya sa kafa ya shiga babu inda musulunci ya sa kafa larabci bai sa ba amma an samu wuraren da musulunci ya shiga ya zauna shi da larabci wani wurin kuma musulunci ya shiga ya zauna larabci kuma aka kore shi shine kaman kasashen mu dinnan kaman Turkiya kaman makamantansu to zaka ga kuma duk inda aka yi haka sai an samu matsala game da fahimtar addinin na fata muna gane wannan jama'a da haka musulunci suka ce larabci yana daga cikin lazumin abin da dole sai an yi same shi a samu musulunci sara'u ila ta'alimi ahli al-arabiyya hatta sarat har larabci ya sada ya shiga ko ina sarayana nur nur fi dhalam irin yanda haske yake sadadawa ya maye gurbin duhu ragama su'ubati zalika wa mashaqqatihi duk da wahalar da suka fuskanta a wajen haka da kuncin da suka fuskanta wajen koya mutane yare wanda sun riga sun girma idan mutum ya girma akan wani yare zai iya koyon wani amma akwai wahala ba ɗaya suke da yaro wanda zai koyi yare yana ɗan ƙarami ba shi sa alherin Allah ya kai ga malam Shitu gashi na a zaune a bayan a gunshi na koyi wata al'ada yi ma yara magana da larabci sai ga kawai yara suna ta iya larabci abinsu ba su ma san sun iya ba kuma ya fi sauƙi fiye da watin manya in kana da yara ƙanana magana ɗaya biyu tun ba sa fahimta kana kwatanta musu sai kawai kaga suna suna kamawa sai kai mamaki bayan ɗan lokaci kankani irin larabcin da za su iya tunda yaran mu duka a makarantar boko ba sai mu ji sun iya ingilishi har suna nema su fi iyawa ba saboda malaman makarantun boko nan kullun turanci suke musu tun ba sa gane komai har su fara ganewa mu kuma muna ganin wai in mun musu magana yau da larabci ba su ji ba mun yi musu gobe ba su ji ba kawai sai mu haƙura a'a ba haka bane in aka yi haka babu abin da za su koya da ya suke koyan hadda alkur'ani ca nake nan na ga musu aiki ai ta biyawa ai ta biyawa malaman hadda ba sa gajiya da biya ma yaro aya ɗaya aya biyu sai kaga bayan mako guda ko wata guda ya iya waɗannan ayoyi shikenan kuma sun zauna to haka game da yare dan zo tafi zauna yi shiru kana gaya mishi kana tambaye shi yana gwadawa sai kaga ya iya kar mu gaza jama'a daga wannan babu shakka kokari ne na ainihin araba mu da duk wani abu da ke da alaka da addinin mu irin wannan tasirin da aka samu ingilishi a cikin al'umma turawa mulkin mallakan ingila babu shakka sun yi ma yaran su hidimar da watakila da wuya idan wata al'umma a yanzu taima wannan taima yaran ta wannan hidima ka duba ga yanda ya mamaye ko ina kowa da abokan gaban su da masoyan su da masu hulɗa da su da wanda ba sa hulɗa da su kowa ƙoƙari yake koyarinsu Allah shi kyauta malam yake cewa fal arabiyatu hiya lugatul islam larabci shine harshen musulunci wa lugatul qur'an kuma shine harshen alqur'ani wala yata'atta fahamul kitabi was sunna fahaman sahihan saliman illa biha kuma bashi yuwa mutum ya iya fahimtar alqur'ani da sunna kyakkyawar fahimta ingantacciya wata ke ta kubuta daga barna illa biha sai da harshen larabci annahu wal lugatu haqqu man talab wa khudh min al kitabi min al rijali la min al kutub babu shakka mutum bai iya fahimta addini fahimta kyakkyawa sai da larabci abin da ya bata da zazzaki kenan malamai ne wai mujtahidai amma babu larabci da yare suke karantawa da ingilishi suke karantawa abin da ya batar da dama daga cikin yan boko kenan da suke ganin wai su malamai ne saboda suna karanta mujalladai da mujallu da rubuce-rubuce pamphlets da monographs da ake rubutawa da sunan littafin musulunci amma ta yaren boko ta ingilishi a san galibi yan boko yanzu za ga suna ja da malaman musulunci cewa wai su ma sun yi karatu me karatun da suka yi da ƙarfin ƙoƙarinsu ne kawai fa da ƙarfin bincikensu wani zai zama masani ne a economics wani masani ne a veterinary medicine wani ƙwararre ne a political science to amma irin yana da kishin addini ko kuma yana da damuwa game da abin da ke faruwa a harka addini bai iya larabci ba bai da background na koyon addinin musulunci sai dai dinga siyo littattafai a bookshops wanda suke sayar littattafan turanci littattafan musulunci na turanci ya je ya siyo wannan wannan magana akan tarihi wani littafin na magana akan al'adu zamantakewa fassarar yadu salihina magana akan tarihin daulolin musulunci sai ya zo ya ta karantawa yana karantawa yana kokarin isti'abi na waɗannan ma'lumat din yana kokarin tahalil din su shikenan sai ya fito cewa shi ma yanzu masani ne akan addinin musulunci saboda yana jin turanci sai a kira shi ya lacca ko a gaishe shi gidan rediyo ya je ya bayar da wata wata gudumawa a wani shiri da ake yi ko a fiyar da shi kai tsaye a gidan TV na Al Jazeera ya dinga magana a gwamnatance authoritatively kamar shi ma wani mujtahidi ne daga baya da wannan sai ya sa wai sai a dauka wai malami ne shi somewhat ba a malanta da haka wannan malanta ce ta bypass ba za ta yi ba so da zaran an ce ai wannan firar da larabci ba zai iya ba ko kuma ya faɗi masadir ɗin maganganun sai ka ji bai iya faɗin sunayen ma mutanen da maganganun daidai saboda ba karantar da shi aka yi ba to irin waɗannan su ne waɗanda suka fahimci addini amma bisa kuskure me ya hana su fahimta addini daidai wa daida saboda babu larabci a cikin fahimta ta addini ina ba ta mun fahimci wannan to shine magana da yake ishara anan cewa bai yiwuwa ka fahimci addinin musulunci fahimta ta gaskiya ba tare da larabci ba bai yiwuwa kamar yadda yanzu duk yadda mutum ya kai ga dabarar shi shin yana iya yiwuwa ya fahimci ilmomin kimiyya da fasaha waɗannan da ake cewa ilmomin turawa ba tare da ingilishi ba bai yiwa duk fasarar da aka musu bai yiwa zai kalli irin rubuce-rubucen da kasashen da ake tunanin wai sun fassara kimiyya da fasaha zuwa yarurrukan su kamar China kamar India da makamantansu har yanzu akwai abubuwan da basu fassara ba suna nan a cikin yaran saboda duk abin da aka rubuta shi aslan da wani yare baka iya raba shi da wannan yaren rabawa ta gaba daya zaka iya raba shi dai to some extent zuwa wani mataki kana iya raba shi kamar yanzu mu ne da muke bakaken fata misali yan Najeriya duk yadda ka kai ga zama a wani wuri inda ba Afirka ba ba ba Najeriya ba ba ƙasa Hausa ba za ka iya canza wasu abubuwa amma akwai abin da bai canzuwa alal aƙalli ba ka iya canza fatar jikinka ta koma fara duk shafe-shafen da za ka yi kuwa ba ka iya canza jinin jikinka ya zama ba jinin bakin fata ba ne za ka iya canza abinci za ka iya canza sutura za ka iya canza har addini da tunani har ka canza jinsiyarka ka ce kai ba ɗan Najeriya ba ne amma ba ka iya canza wannan yankakken gashin a ce gashinka ya fito ya yi yalau yalau irin na laraba ko na turawa ba ka iya wannan ba ka iya kuma canza asalin halittar jikinka ta da za a ce idan ka haifi yaya sai kawai a gansu larabawa ba ka iya wannan to haka yare yake da mannewarsa da asalin shi abin da aka rubuta da wani yare aslan kamar yadda qur'ani ya sauka da asalin shi da larabci babu yadda za ka iya fitar da shi daga larabci zuwa wani yare ka ce kuma ya tabbata yadda yake haka keke da keke bai yiwuwa kenan koda kana da wani yare ba za a raba ka da yarenka ba amma wajibi ne ka koyi yaren da musulunci ya sauka da shi ina fata mun fahimci wannan kamar yadda koda kana da wani yare da ka fassara kimiyya da fasaha to wajibi ne ka gama ka kware daga asalin yaren kimiyya da fasaha in ba haka ba za ka samu kanka a cikin tuba-tubai da dama wannan matsala ce kamar yadda malai faɗa tun farko ya ce tana da muliha tana da sarƙaƙiya ina fata yanzu muna fahimtar sarƙaƙiya saboda muna rayuwa ne a wani wani wani zamani da mutane ba za su iya wadatuwa da yaran su kadai ba babu wata al'umma za ta iya wadata da yaran ta kadai tana bukatan wani yare saboda cakuɗe ne yadda al'ummomi suka yanzu ta yi yawa to cakuɗe ne ta jawo dole kuna da bukatan abun suwa ne su ma suna da bukatan naku kamar yadda ake da bukatan shigar da kaya da fitar da su daga kasashe kasuwanci tsakankanin kasashe alaƙar diplomasiya tsakanin ƙasashe da sauransu haka ake da bukata kuma zuwa ga yarurrukan juna to wannan ya zama lazimi dole sai an mu'amalanci abin gwargwadon abin da yake shine ka'idar shari'a gwargwadon karantawar magabata gwargwadon tsarin da magabatan mu suka tafi akai Allah ya shirin da mu sai ce fahiya min mustaldamatil islami wa daruriyatihi shi harshen larabci yana daga cikin lazumin musulunci da kuma larura abu na dole a musulunci wa ihmaluha wasa da harshen larabci wa tasahulu biha ko yin sakaci da harshen larabci labudda an yi da'ifa min fahimid dini babu shakka haka zai raunata fahimta addini wa yusaidu alal jahl bi kuma zai taimaka akan jahilta asalin addini wa ara annahu min al khata' al fadih malan nasir al aqal yace ina ganin kuskure ne babba muzahamatu lugha al arabiyya bil lughat al ukhra daidaita matsayin harshen larabci da harsunan da ba larabci ba fi manahijit ta'alimi fil bilad al islamiyya a cikin syllabus na karantar da yara a makarantu a ƙasashen musulmai ku ji wannan jama'a malam nasirul akal ya ce shi yana ganin kuskure ne a ce a dinga koya wa 'ya'yan musulmai harshen larabci da kuma wani harshe daban a ce duk makaranta tana karantar da harshen larabci kuma tana karantar da ingilishi ko faransanci ko jamusanci ko yaren spain ko makamancin yarurruka ire-iren waɗannan ya ce shi yana ganin wannan kuskure ne a ƙasa ya ce kanatul arabiya hiya lugatul muslimina fi kullil alamin islami da can larabci ya kasance shine harshen gabaki ɗaya al'ummar musulmai a ko'ina hatta ja al-ihtilal har mulkin mallaka ya zo fa haraba al-arabiyata ya yaƙi harshen larabci wa ahalla mahalla hallugati al-qawmiyata li kulli baladin ya sanya yarurruka na alƙaumiya national languages da ya sanya a kowane gari kowace ƙasa au ihdan lugatil garbiya khasatan al-injiliziya ko kuma ɗaya daga cikin harsunan da suke na turawan yamma musamman ingilishi mimma ab'ada ash-shu'ub al-muslima da abin da ya nisantar da al'umman musulmai an fahimi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wasairar ulumin islamiyya daga fahimtar sunnar manzon Allah sai da abinci Allah su tabbata a gare shi da kuma fahimtar sauran ilmomin musulmai da haka aiki duk inda musulunci ya shiga kamar da muka ambata ya shiga tare da larabci sai zama addini musulunci yaran wannan addinin larabci gwargwadon kuma kowa abin da yake da shi sauran yaran shi babu laifi ya ci gaba da mu'amalantar shi amma dai addinin koyarwa da karatun musulunci shine larabci addinin hulɗa ta musulunci shine larabci ana nan ana nan sai turawa mulkin mallaka waɗannan su mutanen ingila da faransa da ainihin italiya da portugal da makamantansu suka zo suka shigo ƙasashen musulmai a ƙarshe-ƙarshen ƙarni na sha takwas zuwa farkon na sha tara suka mamaye ƙasashen musulmai a asiya da afirka da makamantansu suka yi kacancana ƙasashen musulmai zuwa abin da suka kira shi da suna mahamiyat protectorates sannan suka yaƙi musulunci da larabci a wannan ƙasashen suka cire tushen addinai na musulunci da tushen yarurruka na larabci suka sanya yarensu a madadin larabci ko kuma yarurrukan ƙasashen shine allugatul qaumiyya din suka raba mutane zuwa aqwam zuwa nation nation nation nation ce wannan ƙasa ga sunanta ga map ɗinta ga iyakarta ga coat of arm ɗinta ga takenta ga tuta ta ga komai sai kuma suka sanya wa mutane ƙaunar waɗannan ƙasashe fiye da ƙaunar duk wani abu wanda ba shi ba suka ba mutane yarurruka a matsayin yaren ƙasa ce sai a ce ku mutanen indiya yaren ku shine hindu da aka shi za ku ci gaba da aiki da shi ku kuma mutanen ƙasa kaza yaren ku shine urdu kaman pakistan kenan ku mutanen iran da iraki da kaza yaren ku shine kaza haka suka yi tararraba waɗannan yarurruka ga al'umma suka watsa da larabci suka koma da yarurrukan da ake rubutawa da harafin larabci suka mai da su a rubuta su da harufan abcd latin inda kuma suka ga akwai matsala ba zai yiwu su ba da wani yare kwaya ɗaya ba galibin ƙasashen afirka da suke da wato multilinguistic societies akwai al'umma masu magana da yare iri daban-daban da aka hada aka ce ƙasa ce guda kamar Najeriya da Kamaru da makamantansu sai su sa yaran su shi sai suka sa mana English ya zama shine yaran Najeriya inda Faransa ta mallaka kamar Niger kamar Chadi sai zama Faransanci shine yaran ƙasar abinda suka yi mana kenan jama'a shine aka waye gari yanzu Najeriya yaranta a gwamnatance shine English da aka ga duk wani mai jawabi a Najeriyance shugaban ƙasa ne ko gwamna ne ko ciyaman ne ko waye to jawabin zai yi shi ne da yaren Ingilishi duk wani rubutu da za a gwamnatance tun daga rasidi har zuwa constitution da Ingilishi ake shi wai shine yaren ƙasa wannan sai ya nisanta mu daga larabci sai zama yanzu koyan larabci sai wanda ya sa kanshi amma koyan ingilishi duk wanda yake so a yi da shi a matsayin ɗan ƙasa to dole ya koyi ingilishi ba sai an ce mai je ka koya ba idan bai koya ba to ba shi da ba da recognition ƙasa ba ta damu da shi ba dan shi bai jin yaren ƙasa bai iya yin magana a madadin ƙasa bai iya rike mukamai wanda ƙasa take bayarwa bai iya yin aikin gwamnati bai iya yin siyasa bai iya shiga cikin harkar tattali sai dai harkoki na yau da kullum wanda zai yi a matsayin shi kawai na mutum shi da kanshi amma duk abin da ke da alaka da gwamnati bai iya yi ku duba ku ga irin wannan shi suka yi mana anan wanda sun tarar da mu mu ma anan muna magana ko in ce mutanen mu magabatan mu suna magana da harshen watan harsunan su na kabilun su fulatanci da Hausa da makamantan su amma kuma harshen larabci ya hade su gaba ɗaya a matsayin shine harshen kasar musulunci ta dole dan hodiyo rubuce-rubucen su da dawawin din su har kotuna suna gabatar da session ɗinsu ne a lokacin da larabci jama'a alƙali da lauyoyi da masu ƙara da prosecutor da kowa in an zo a zamanin tsan hodiyo ana magana ne da larabci in an zo wani taro na siyasa ko wa'azi ko makamancin haka musamman a gurin malamai ko ɗalibai a elite da larabci ake sauran kuma talakawan gari ba sa rasa wurarensu da suke magana da asalin yarurrukansu suka tumɓuke wannan gaba ɗaya suka canza rubutun yarurrukan da ake yi zuwa rubutun boko daga rubutun da yanzu ake cewa ajami da ai ba, ba, ba da hausa boko ake rubuta hausa ba ana rubutawa ne da alifin ba'un ta'un ko amma suka mai da shi ya zama ainihin wato da waɗannan abcd harfan latin duk wannan sun yi ne da manufa ta musamman ta raba musulmai da ainihin addinin musulunci da haka sai aka wayi gari kamar da muka ishara ɗazu idan limami ya zo yana yin karatu a sallar magariba ko isha ko asuba ko tahajjud yana karanta alkur'ani ne a cikin musulmai watakila ɗaruruwa ko dubbai amma ba kowa ke gane mai ake cewa ba sai ɗan kaɗan su ne kaɗai suke ganewa sauran kawai suna dai ji da ana dai karanta alkur'ani ƙur'ani da ake karanta amma ba su san wa'azi ake kissa ce ake yi tarihi ne labarin wuta ne ko aljanna magana ne akan al'adu ko halaye ko zamantakewa ba su ma san me yake ba nas'alullah al'afiya wannan shine bala'in da al'umma su suka samu kansu a ciki to kuma wallahi jama'a kamar yadda na faɗa muku mu anan ko wallahi tallahi da sauki ma musamman in ka tuna cewa mu ba larabawa bane idan ka ji kashin larabawa wallahi jama'a kaga irin yadda suke fama da wannan bala'in sai hankalinka ya tashi a dubai muka je a kafe fa a wurin da ake aiki da internet muka bude kwamfuta ne da wani abokina muna muna kallon wani site na larabci muna duba wasu bayanai a wani wato mauka na, na larabci wallahi taro aka yi ana kallon mu laraba ne suka taru akan mu suna kallon mu wai ina waɗannan bakaken suka koyi aiki da kwamfuta kuma suna iya buɗo larabci a cikin kwamfuta suna karanta wallahi taruwa suka yi suna kallon mu da asalin mai kafe din dan misira ne ya je kira matan shi da ƴaƴan shi da ma'aikatan wurin su zo su ga bakake suna bude site larabci suna mamaki mu ko muna bakin ciki cewa yanzu wannan abin mamaki ne kenan muna musulmai abin mamaki ne a ga muna hulɗa da larabci in boko ne a ga muna hulɗa da shi babu mamaki ba su iya irin larabcin da muka iya ba suna mamaki a ina to duk in ka hulɗa da su haka zaka gani haka zaka ga irin wannan abu kai waɗannan ma fa jahilai ne a inda muka je taron da aka yi wanda farfesoshi ne na larabci daga ko ina a duniya wala su mamaki suke waɗanda suka zo daga Najeriya saboda mun je daga Najeriya mu wajen mutum hamsin mamaki ake ta yi waɗannan baƙaƙen da yana suka da larabci har da masu PhD har da farfesoshi a larabci ina suka koya su ma kuma masana ne fa wai waɗannan ma masu ilimi ne kenan balantana kuma jahilai kaga abun bakin ciki ne jama'a abun bakin ciki ne abun takaici kuma ma abin takaici fiye da shi shine musulman duniya hankalinsa ma bai koma akan cewa wannan matsala bace mu ne kawai ire-iren mu nan muke tunanin ma akwai matsala masu kanta irin waɗannan karatun amma musulman duniya gani suke ana rayuwa ne normal ba matsala da zaka je ka faɗi wannan magana a wani waje wani zai gama to me wannan ai ba wani abu bane wannan ai ci gaba ne kaga idan ka fahimci kana da larura ai ka kama hanyar gyara ta amma kana ganin larurar nan ba matsala bace to ka fi zama laru cikin larura fiye da wancan da yake cikin larura ma'ana mutane biyu marasa lafiya da wanda ya dabe da lafiya bari ya je gun likita da wanda yake musu shi lafiyar shi lau waye fa zama mara lafiya kenan wannan da yake musu dan shi yanzu rashin lafiyar shi biyu ce kenan da rashin lafiya da kuma gaddama to haka yanzu al'umma su ne suke rayuwa a cikin wannan kaskancin jama'a shi yasa al'amura suka lalace mana gabaki daya shi yasa ake iya zakke mana ta ko ina a kawo mana duk abin da ba mu tsammani sai mu karba Allah ubangiji shi kyauta na san da dama daga cikin mutane za su iya bada misalai irin waɗannan da abubuwan da suka shaida ko suka ji labari ko suka karanta na irin wannan halin ni'yasu da al'umma suka samu kansu a ciki Allah shi kyauta to shine yake mana wannan bayani akan cewa suka canza yarurruka da yarurrukan su suka ba mutane ainihin wato hanya da mutane za su nisanci yaran musulunci da addinin musulunci falaysa hunaka ay mubarrarin yaj'alu al-lughat al-ukhra tufradu ala al-madarisi ala jami'i talaba yace babu wani dalili inji malam matsa amin inji malam nasir al-aqal wanda zai sa ya zama dalili da zai zama mubarrir zai justify cewa a tirsasawa dukkanin dalibai a dukkanin matakan karantarwa tun daga primary har zuwa university a ce dole sun koyi wasu harsuna daban wala ala galibihim kai ba ma ba ma dalibai gaba ɗaya ba koda akan mafi yawa ne babu dalili wa fi kulli mustawayat a ce akan kowane level na karantarwa wal waqi'u yuthbitu ma aqulu malam yace zahirin abin da ke faruwa yana tabbatar da cewa ba a da wannan bukata fa inna tullabal madaris allati tufradu fiha al-lughat al-ajnabiyya al-yawm yace ɗaliban makarantun da a yanzu ake tirsasa wa kowa sai ya karanta harshen da ba na musulmai ba hum ad'afu fil lugha al-arabiyya sun fi kowa rauni game da larabci fi hini annahum lam yaktasibu min al-lughat al-ukhra shay'an yuzkaru a lokaci guda kuma ba su iya wancan harshen na turawa yadda ya kamata ba fahum kalmunabbiti sai kaga sun zama kaman almunabbit shine mutumin da ke yin irin plant nursery din nan irin inda ake dasa ‘ya'yan itace a cikin leda a tara ƙasa a saka su ana siyarwa shi ne ake ce ma'almunabbit la zaharan abuka wala ardan ƙata shi bai bar wannan ɗan itace a jikin uwarshi ba ya ci gaba da rayuwa kuma shi bai zo ya samar da wani sabon daji ba nashi a cikin ledoji suke daka nashi ba daji ba ne kuma ba ba bishiya ba ne ko ba tsuntsuwa ba tarko kenan ba haka ba ne to haka suka zama su ba su iya larabci ba ko ba su iya yaren da ake so su koya yadda ya kamata ba duk yadda muke takama zai ingilishin na yanzu haka fa muke ba kana zuwa kai ingilishi a inda ake yin shi da gaske sai ko dai a kasa fahimta me kake nufi saboda abin da kake faɗa daban da asalin ma'anar kalmomin ko kuma a yi ta ma dariya a ce wannan wani irin bugidaji ne kana zuwa yanzu ka yi ingilishi a cikin asalin masu yin ingilishi wannan da ake ce mana Nigerian English cike yake da shirme a ka'idance daka bamu iya shi ba shi Engilishin da kyau ko bamu iya namu yaran ba to gara ma mu akan Laraba wannan na ga ma haka za ga mutane sun wayi gari yanzu ba su iya nasu ba ba su iya na wadancan ba duk sanda ka nema koyi al'adun wasu ko alƙidar su ko addinin su zaka zama ka lalata naka ne ko ba kai ga nasu ba ka duba ka ga yanzu waɗannan da suke ƙoƙarin kwaikwayon kafirai game da shiga da sauransu shin wannan yana mai da su kafirai kafirai su yadda da su ba yadda da su sannan kuma mu ba mai yadda da su ba mu muna kyamar su saboda sun kwaikwayi kafirai ƴan uwanmu ne musulmi amma muna jin kyamar su a ranmu muna kyarar su su kuma kafirai suna kin su saboda ba su yadda da su ba sun san ba kafirai bane ƴan uwan su na aqida to haka ne sai mutum ya zama lafi da iri wala fin nafiri shi baya cikin asalin runduna baya cikin kuma ƙarin rundunar da aka ce bara a aiko ta ya zama baya shiga tsuntsu ba shiga tarko kama annaha tushakkilu ib'an thaqilan kamar yadda suke zama ma mutane kuma wato matsala mai nauyi wa shabahan mukhifan kuma suke zama asalin shaba shine fatalwa za su zama fatalwa mai ban tsoro amma ma aglabi talaba a wurin sauran dalibai wato suna zama barazana ga mustaqbal na al'umma barazana ga mustaqbal na ainihin tunanin al'umma galibi ire-iren waɗannan haka suke kasancewa kun tuna wasu manganun da malam ya taba yi game da ire-iren makarantun nan da turawa suke budewa kasar nan ci nan gaba waɗannan ƴaƴan da ake yayewa waɗannan makarantun tunda ƴaƴan manya ne su za su rike mukamai na soja da ƴan sanda da alƙalanci da aikin banki da gwamnati da siyasa yace sannan an riga an cika su da mugayen tunani irin na Amerikawa da, da mutanen Ingila ce don haka barazana ce ga wannan al'umma ina jin wasu ce tana wannan magana to irin shi ne abin da yake isharar zuwa gare shi a nan jama'a barazana ce ga mustaqbal yara waɗanda aka zuba musu tunani irin na turawa babu tunanin musulmai yara waɗanda aka nemi sai an koya musu harshen turawa da ƙarfin tsiya ala hisab harshen musulunci kun kun ga irin waɗannan abubuwan kamar yadda ya faɗa tun farko dole sai an yi takatsantsan game da su don muna faɗan wannan kuma muna cewa tabbas muna da buƙatar mu iya yaran nasu amma kai ya zama shine shigul shagil din mu irin wannan ta hakikin shine su Muhammadu Yusuf suka suka kuskurewa sai suka ce haramun ne ai irin wannan littafin suna karantar da su kuma suna cewa markazin su ma sunan shi markaz ibn taymiya sarki ya tabbata ga Allah shine malam yace na'am kad takunu hunaka daruratun lid-duwali lita'allimi ba'd al-lughat al-ajnabiyya yace gaskiya ne zai yi a ce akwai wasu bukatu na dole da zai saka gwamnatoci su bari a karantar da harsunan da ba na musulmai ba a kasashen su wa hina idin to a wannan yanayin yajibu an yi ta'allamaha man ya qawl ikhtiyaru alaihi li hajati al-umma wanda ya wajaba a karantar da shi wannan harshen shine mutanen da za a zaba su karanto yaran don bukata al'umma kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zabi wani ya ce je ka koyo bai ce masahabbai ku tafi gaba ɗayan ku koya ba amma sai a zabi ɗaiɗaiwa waɗanda za su biya bukata al'umma su je su koyo au tafrudu zalika alaihi tabi'atu amali ko kuma mutumin da ɗabi'a aikin shi ya wajabta mashi dole sai ya iya wannan yara au dirasatahu ko kuma ɗabi'a irin ilimin da yake karanta ko yake karantawa ko yake nazari a cikinsa فتتعلم طائفة من أبناء الأمة لغات الأمم الأخرى تاكا سي أسامو وسدق تكين الأمة المسلمي ‘ya'yan al'umman musulmai su koyi harsunan da suke na wasu al'ummomi ne bi ƙadaril haja gwargwadon bukata amma an ta kunan lugatu addakhilatu mafrudatan ala kulli nashi'atil muslimina amma ya kasance wannan harshe wanda yake bare wanda ya shigo ƙasar musulmai bare ne ya zama an farlanta shi dole akan dukkanin matasa musulmai fahaza ma ara annahu khata'un malam dokta nasirul akal ya ce wannan shi nake ganin cewa kuskure ne a ce kowane ɗan musulmi dole sai ya koyi ingilishi dole sai ya koyi yaren faransa ko da bukata ko babu ya ce wannan shi ne nake gani a matsayin kuskure wa yukhalifu hukumar islam kuma wannan shi ne ya saba hukuncin musulunci walam ya ati illa an jahalin bai zo ma mutane ba sai ta hanyar jahilci au ijabin bil a'ajib ko kuma ta hanyar yadda ake ganin ana girmama maguzawa ijab anan wato girmamawa yadda ake ganin cewa sun daukaka au qasdi ifsadi shababil muslimina ko kuma kokarin bata matasan musulmai wa tadyiqi ala lugatihim al arabiyya da kuntata matsayin harshen su na larabci au an qusurin fit tafkir ko kuma wato gazawa wajen tunani na wato waɗanda suke zartar da doka kenan ya kuna sababuhu wanda wannan gazawan dalilin shine hubbu taqlid son kwaikwayo wa shu'ur bin naqas da kuma inferiority complex kenan tunanin cewa mu wulakantattu ne an fi karfin mu ba yadda muka iya ba ka muke cewa ma yanzu ba ai ba yadda aka iya da turawa yanzu ya za ka yi da su ai sun riga sun yi gaba dole a koyi yaransu dole a jibince su dole a je kasashensu eh za a koyi yaransu amma bisa ka'ida za a je kasashensu amma bisa ka'ida duka abin da za a yi hulɗa da su bisa ka'idan nan da magabatan mu suka tafi akai kar mu manta a wancan zamun nan mafa turawa sun yi karfi fa musulunci ya zo ya karya su suka sake yin karfi musulunci ya zo ya sake hawa kansu amma duk da haka musulmai ba su rankwafa a gaban turawa kawai suka yi shiru ba sun ci gaba da ƙoƙarin ɗaukaka nasu addinin da nasu yaran ba tare da duban cewa ai turawa suna da nasu ƙarfin ba mu ƙarfinmu shine wannan addinin da wannan sunna ita ya kamata mu ƙarfafa ita ya kamata mu yi alfahari da ita sannan kuma jama'a yanzu kamar yadda nake faratun ɗazu wannan yare na ingilishi yanzu ba a titi ake koyan shi ba ai ba ka buƙatar dole sai ka wahal da kanka wajen koya wani shi ɗanka ko ɗalibanka ko wani abu kowa na iya koyan shi a titi a tsakankanin jaridu da rediyo da talabijin da kan titina kowa na iya koyon shi don ya riga ya baza gari ya riga ya zama ainihin wato sharrun labud da minu Allah ubangiji ya shirya da mu a takaice wannan fa yanzu abun nan ne wato dan dan samari ne ko kace dan somin tabi ne kafin a je asalin kan mas'ala lokacin in an zo insha Allah zamu kawo fatoyin malaman kaji su fatawa irin wadda irin su malam abin nan Uthaymeen suka bayar irin su abin nan Salihul Munajjid suka bayar dangane da matsayin waɗannan harsuna da yadda ya kamata a mu'amalance su baya ga abin da shi mun tamiya zai yi kaito mana daga malamai magabata zaka ji wannan matsala abin da ya samu abin da ya ƙara zaman mana wato da wani kunci saboda shi kan shi yaran mu da muke magana da shi ba larabci bane da ka sai mu dinga gano abun bambara kwai kamar karatun ba da mu ake ba a'a da mu ake jama'a bai kamata harshen Hausa ko nufanci ko yarbanci ya fi muhimmanci a wurin fiye da larabci ba larabci ya kamata mu ɗaukaka mu bashi muhimmanci domin shine yaren addinin musulunci shine yare official na ainihin qur'ani littafin musulunci shine yaren da manzon musulunci ya magana da shi sallallahu alaihi wasallama da haka za Allah ya wa larabci ya saukar da alqur'ani da shi ba gaban za ba sai da zama yadda Allah ya ga muhimmanci da dacewar ya zaɓi manzon da garin da manzon yake da zamanin da manzon ya rayu haka kuma wannan yare yake da alaka da wannan ainihin mizar da haka ba gaban za bane Allah ya bada labari ya ya yi ishara zuwa ga abin da ke nuna muhimmancin cewa larabcin ya dara wa sauran yarurruka inna nahnu nazzalna dhikra inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun mun saukar da shi balaraban qur'ani don ku yi hankali don ku hankalta don ku gane abin da ake ciki jama'a ina fata mun gane wannan babu shakka wannan matsala za a zo a yi magana akan ta nan gaba in Allah ya kai mu daidai wajen insha Allah wa alaikum salam na'am eh
domin irin wannan karatun da kai wani tara baya wani malami ya wani irin wannan karatun haka da ka fara cewa ga sharar ma yana kamar yin sa ne ko a baki amatar da mutane ne ga boko ba wannan ba wannan ba kyamatar da karatun boko bane eh shi ne nake ce maka wannan ba kyamatar da mutane boko bane tunda mu ma yan boko ne dama digiri na uku a boko kuma na jin har yanzu na fi iya turanci bai da larabci har yanzu na rantsi da Allah har yanzu na fi iya turanci bai da larabci eh saboda shi muke rubuce-rubucen mu da shi muke magana da sauransu da haka yanzu wani da nake wannan magana yanzu za a ce dan boko haram ne ni ba zai yiwu ba ni ba dan boko haram bane duk wanda yake wannan magana ba dan boko haram bane ma'ana muna faɗa cewa dole za mu koyi ilmomi a gane ba muke tsakanin ilmomi da kuma yarurruka magana akan yare ya bambanta da magana akan ilimi na'am yaren ingilishi ba yaren mu bane amma ya zama mana dole a yanzu sai mun koye shi to dole ce kuma aka ce ba dole ce akan kowa ba dole ne akan wanda zaɓi ya hau kan shi al'umma ta ga cewa wane ya kamata ya koyi yaran nan dan zai kare mana wani abu ko ɗabi'ar aikin da yake yi ko ɗabi'ar karantarwar da yake yi ko sana'ar da yake ta tarsasa mishi haka misali wanda ke karantar da ilmomin harshe kimiyya harsuna linguistics ko tarihi ko kimiyyar siyasa ko wani abu da ke da alaka da ilmomin da ake cima al'insaniyat humanities yana da bukatar ya iya yare fiye da guda ɗaya domin zai bukaci fassara wani abu daga wani yare zuwa wani wani yana da wannan bukata mutumin da yake tafiye-tafiye ko ma'aikaci a embassy wato ofishin jakadanci na Najeriya a wata ƙasa yana da bukatar iya yaren wannan ƙasa mutumin da yake aikin kaddara likita ne ko da ya je wata ƙasa ya koyi ilimin likita da wani yare idan ya zo inda zai yi aikin likita yana da buƙatar ya iya yaren mafi yawan patient da su zo gare shi ma'ana ba daidai bane a ce kana likita kana aiki a garin Kano a asibiti a garin Kano ko baka iya Hausa ba da ya za ka yi hulɗa da mafi yawan marasa lafiyan da za su dinga ba wurinka dole za a dinga samun matsaloli ko haka lauya wanda zai dinga kara wasu masu shari'o'i yana da bukatan ya sanyi irin yaransu ko da ba da irin yaransu ake magana da kotun ba to shine wannan abin da ake nufi amma wanda bai da sagi da waɗannan gaba ɗaya to bai da bukata ga wannan yaran ina ganin wannan magana a fili take wanda bai da sagi da wani abu wanda ɗabi'a aikinsa ko sana'arsa ko harkarsa bata tirsasa mishi sai ya ji wani yare daban ba bai da bukatan jin wani yare na kafirai tunda misali me zai ina ruwanka inda yaran China tunda baka zuwa kasar China siyo kaya kai ba ma'aikaci ne da aka tura ka embassy kasar China ba kana zaune a banka a Zaria ko Sokoto ko Kano ina ruwanka da an ka jiga wata cibiya ta koyar da harshen Chinese kace bari ka je ka koya baka da bukatar shi yaran kafirai ne ina ruwanka da kace bari ka je ka fara kallon fina-finan India wai kana so ka ji yaren India me haɗa ka da su akwai wani littafin musulunci da aka rubuta a cikin yaren India ne da kake so ka iya baka da bukatar wannan ina fata mun fahimci wannan to wannan abin ne shine abin na fahimta game da wannan kuma kamar fahimta ta tana kan waɗannan maganganun da malam yayi ne wallahu ta'ala alam Allah ya shirya da mu al-mawdu'u al-ashiru hawla mafhumul bid'a gaba ta goma game da ma'anar bid'a game da menene bid'a malam yace laqad akhta'a kathirun minan nas fil usur al-mutaakhira fi mafhumil bid'ati wa ahkamiha daga cikin maganganun da ibn taymiya yayi yayi magana akan bid'a shine nan malam nasirul aqal yake cewa an samu a nan ƙarshen zamani a zamunna na baya baya mutane da dama sun kuskura fahimtar abin da ake nufi da bid'a wa ahkamiha da hukunce hukuncen bid'a faqalu suka ce bi annal bid'ata tanqasimu ila hasanatin wa qabiha cewa wai bid'a akwai kyakkyawa akwai mummuna daka duk abin da ya musu kyau sai su ce kyakkyawa ne duk abin da ya musu muni sai su ce bid'a ce mummuna wa annahu laysat kullu bid'atin dalala kuma cewa ba kowace bid'a ce bata ba wa anna martadahu almuslimuna wa ta'arafu alaihi la yakunu bid'a kuma suka ce duk abin da musulmai suka yarda da shi aka wayi gari ya zama al'ada musulmai suna yi a ko ina ba bid'a bane wa hadhihi mafahimu malam yace irin wannan fahimta kulluha dukanta innama hadathat ba'da al-quruni al-thalath al-fadila duka wannan fahimtar ta faru ne bayan waɗannan zamunna guda uku masu falala na farkon musulunci fatada al-muallifu rahimahullah ibn taymiya Allah ya ji kanshi yayi kokari an yu'assila li hadhihi al-mas'ala ya iya kawo wato ya kafa tushe ya kafa fandisho na wannan matsala wa yastaqri'u adillataha kuma ya biye bincike ya tattara dalilanta wa yubayyinu ahkamaha ya bayyana hukunce hukuncen bid'a wajh al-khati'i fiha da kuma fuskar kuskure wajen fahimta da fassara ma'anar bid'a alal nahwu tali a bisa yanayi mai zuwa bayyana anna kullu bid'atin dalala ibn taymiya ya bayyana cewa duk wata bid'a bata ce bi sarihi sunnati wa mantuqaha ya ce suna ce ta faɗa ƙarara suna ce ta faɗa haka ba sharhi ne na wani mutum ko ra'ayinsa ba haifu zakarar rasul sallallahu alaihi sallama anna kulla bid'atin dalala yayin da aka samu manzo Allah ne da kanshi ya ambaci cewa kowace bid'a ce bata ce wa anna sharral umuri muhdathati kuma cewa mafi sharrin al'amura shine muhdathat sababbin abubuwa da aka kirkiro a cikin addini wa anna kulla muhdathatin bid'a kuma cewa duk wani kirkira a cikin addini bid'a ne وما زعمه بعض الناس من أنه ليس كل بدعة ضلالة فهو مصادم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ومشاقة له kuma yace wanda di yake riya cewa ba kowace bid'a bace bata to wannan yana kara magana shi ne da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah yace duka kuma yana yin yana yin wato rigima da manzon Allah ya zama daga cikin wa man shaqiqir rasula yana da jayayya da manzo Allah manzo Allah ya ce kullu bid'ati kai ga ce laysa kullu bid'ati kaga wannan yin fito na fito ne da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsare mu annal bid'a allati hiya mahallul kalami huna hiya ma ahdathahu an-nasu fil ibadati wa sha'air din cewa kuma bid'an wacce ake magana anan shine abinda mutane suka kirkiro dangane da ainihin wato abin da ya shafi addini da kuma ibadoji da duk wani sha'ira wani tambari na addini wa shara'i'u da shari'ar musulunci kal a'yadil muhdatha kaman bukukuwan da aka kirkiro wal bid'u allati adatha nasu hawla al quburi wal mazarati wal mashahid da bidoyin da mutane suka kirkiro a wajen kaburbura da wuraren ziyara da hubbara hubbari wa kas salawatil muhdatha kaman salloli wanda aka kirkiro su mislu salatir raga'ib kaman sallar da ake cewa salatul raga'ib sallan abubuwan da mutum wai sallan nema sallan neman bukata a wurin Allah wa salatul alfiya da sallar da ake yi ta raka'a dubu wa siyamul muhdath da azumi na kirkira da za a kirkiro azumi iri-iri haka nan kawai wani ya ce ayi azumi kwana kaza saboda kaza irin naftoci mislu siyami awwali khamisin min rajab kamar sallar da ake yi ta alamis din farko a watan rajab eh azumi ko azumin da ake yi a watan alamis din farko ta watan rajab wani hawu zalika da makamancin wannan minal mubtadi'at na daga cikin bid'o'i allati yata'abbadu an-nasu biha waɗanda mutane suke yin bauta da ita aw tasiru min sha'airihim ko ya zama abin da aka san su da shi wa simatihim ad-diniya da kuma tambarin su na addini alamar su ta addini kamar yadda yan shi'a da zaran an ce gadir qum an san bikin yan shi'a ne da zaran an ce muzahara an san bikin yan shi'a ne yau mu kaza yau mu karbala duk waɗannan addinai ne da zara an faɗa ya zama abin da aka san su da shi saka yawa shi'ar kenan ko tambarin su kamar yadda zaran da zaran an ce sunna to an sa abin da aka san yan salafiya da shi kenan da yan izala da zaran an ce rashin aiki da hadisai masu rauni an san wannan ma yake yan izala ne da yan salafiya cewa Allah na sama kaga shi'ar kenan to su kuma shi'ar ɗansu shine waɗannan bidiyoyin abin da suka kirkiro aka san su da shi har wanda ma bai da abun ba ya san suna yi na'am sai ya ce wani hau zalika min al-mubtadi'at allati yata'abbadu an-nasu biha aw tasiru min sha'airihim ad-dini wa simatihim ad-diniya fa hadhihi al-aslu fiha alla yushra'a minha illa ma shara'ahu Allah waɗannan dukannin su abin da yake asali game da su shine kada a shar'anta wani abu sai abin da Allah ya shar'anta to duk da yake mun ce zamu jira waɗannan bayanai sai mun kai ƙarshe can ko ina inda za a yi su amma ko wasu bayanai masu muhimmanci kankani da ma dangane da matsala ta bid'a din nan ga su zamu karanta su a cikin littafin ahkamul janaiz wa bid'a wa bid'uha ta babban malamin hadisi ash-sheikh Muhammad Nasir Din Al-Albani Allah ya ji kanshi da gafara can karshe a wajen bid'ul janaiz din a cikin shafi na 200 da aini 300 da biyar zuwa da shida da yace bid'ul janaiz yayi maganganu har zuwa inda yake cewa wa qabla ash-shuru'i fi sardiha la budda min dhikri al-qawa'id wal usasi allati yubna 'alayha hadha al-fasl tab'an lil asl fa aqul yace kafin ne bayani akan bid'o'in da ake a wurin jana'iza bar na ambaci wasu ka'idoji da na gina wannan magana akai sai in ce innal bid'ata al-mansusa ala dalalatiha fi shamina shari'iyya menene bid'a wanda suke a shar'ance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su yake nufi da cewa bata ne alif na daya kullu ma arada sunnata min al-aqwali wal af'ali wal aqaidi walau kanat an ijtihadi duk abin da ya ci karo da sunna magana ce ko aiki ko aqida to wannan koda kokarin wani malami ne ya faɗi wannan abin to sunan shi bid'a magana misali cewa Allah yana sama a cikin aqida wannan shine sunna duk wanda yace Allah baya sama to bid'a ne ko da ko ba jahili bane yake faɗan wannan ko malami ne yake faɗa walau kana dan shahadi haka ayyuka sunna shine rungumanu a sallah ko idan mutum ya saka bid'a yake ko da da ijtihadi yake haka game da aqida kamar da muka misali kullu ma yutaqarrab kullu amrin yutaqarrabu bihi ila Allah kullu amrin yutaqarrabu ila Allah bihi wa qad nahallahu amin wa qad naha anhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duk abin da mutum yake yi don neman kusanci zuwa ga Allah alhalin ko manzo Allah ya hana to sunan shi bid'a kamar misali kamar mutum ya ki yin aure da tunanin cewa haka ibada ne kamar mutum ya ki cin abinci mai kyau da tunanin cewa haka ibada ne duka wannan idan mutum yayi sunan shi bid'a domin yana neman kusanci ne zuwa ga Allah da abin da manzo Allah ya hana alaihi salatu wassalam jimun kullu amrin la yumkinu an yushra illa bi nafsin aw tawqifin duk wani abin da ba zai iya yiwuwa a shar'anta shi ba sai da nassi ko kuma wani hujja da za a tsaya a kanta wala nassa alaihi kuma babu nassi akai kaman cewa salatul fati ta fi alqur'ani ba wani abu falala sai sai da nassi ko to bid'a ne fa huwa bid'atun illa ma kana an sahabiyyin sai in ya zama sahabi ne yayin wannan aikin takarrara zalika al'amalu minhu duna nakir sahabin kuma yayi tayi a cikin mutane yan uwan shi sahabbai ba su mishi musu ba amma duk wanda yake kasa da sahabi in ya kawo wani abu ya ce ga wani abu ku yi shi shari'a ma'ana wannan abun ku yi a matsayin neman lada sai aka bincika kaf babu dalili daga annabi sallallahu alaihi wasallam babu dalili daga alqur'ani to wannan bid'a ne kowaye ya faɗi shi inda ba sahabi bane ya aikata ya maimaitu ɗan uwan shi basu mishi musu ba malam yace dalil ma ulsika bil ibadati min adatil kuffari duk abin da aka jona shi da ibada daga cikin al'adun kafirai kaman kirismeti al'adar kafirai ne sai aka ce ga maulidi ya zama na musulmai ha'un ma nassa ala istihbabihi ba'd al-ulama siyama al-mutaakhirin minhum wala dalila alayhi duk abinda malamai ne kawai suke cewa mustahabi ne musamman malaman baya baya alhalin babu dalili akai malami kawai ya ga wani abu ya ce mustahabi ne a dinga yin kaza mustahabi ne ayi kaza mustahabi ne ayi kaza in an mutu mafarki malami ya ce mustahabi ne kai sadaka saboda mafarkin ya tabbata ai na ya samu wannan babu musamman malaman baya ire-iren waɗannan mustahabi ne an maka mutuwa kai sadaka uku kai ta bakwai kai ta arba'in mustahabi ne an maka haihuwa ka tara muta duk irin waɗannan manganu na malamai malaman baya ba malaman farko ba babu nasi akai duka bid'a ne wannan kullu ibadatin lam ta'ti kayfiyatuha illa fi hadisin da'ifin aw mawdu' duk wata ibada da yanayin yadda ra'ayi ta bai zo ba sai a cikin hadisi mai rauni ko hadisin ƙarya kamar waɗancan salatu raga'ib din da makamantansu sai kuma algulu fil ibada wuce makaɗi da rawa a wajen bauta an ce kai sallah raka'a goma sha ɗaya cikin ramadana ko ba a ramadana ba sallar dare ka je kayi ashirin da uku to guluwi ne wannan an ce ka soke qur'ani kai ya gaza ƙasa da kwanaki uku ka je ka soke ƙasa da kwanaki uku shi ma guluwi ne wannan duka yana daga cikin guluwi wato wuce makaɗi da rawa a wajen addini ina fata mun fahimci wannan shi ma bid'a ne sai kuma kullu ibadatin atlaqaha shari'u wa qayyadaha an-nasu bi ba'd al-quyudi duk wata ibada wanda shari'a ta tabbata a sake sai wani ya kayyade kamar misalil makan yace dole sai a wuri kaza aw zaman ko sai lokaci kaza aw sifatin ko yace yanayi kaza aw adadin ko yace adadi kaza Allah ya ce ya istighfari manzo Allah yana istighfari iya kaza sai wani ya ce a sai wani ya baka izini kaga yayi kaidi kenan da sifa ko ya ce sai yanayi kaza ko sai lokaci kaza to wannan duka bid'a ne mala ya ce wa tafsilul qaul ala hadhihi al-usuli mahalluhu al-kitab al-mustaqil insha Allah ta'ala falnashra al-ana fil maqsudi fa aqul ga sanan dawabit ne na sanin bid'a da mala albani ya kawo za su taimaki fahimtar wannan abubuwan shine ibadar da zai zama ba Allah ne shar'anta malamai suka shar'anta ta ko ibadar da zama bata da hadisi ingantacce da ke goyon bayanta ko abin da annabi ya hana kuma a cigaba da sunan ibada ko abin da ya zama al'adar kafirai a shigo da shi cikin musulunci ko kaidi kaidi na abin da aka saki da kuma a wato sakin abin da aka kaidi daya daga cikin dawabit na bid'a wannan littafi ne kowa ya san shi akan zanayi sai ka je ka sake dubawa ka karanta kuma bil munasaba shine akwai malamin da a cikin malaman katana zai zai fara karanta littafin nan kwanan nan insha Allah domin ya daga cikin littafin da malam albani Allah ya jikin shi ya karantar da shi kuma ya ƙara fara karantar da shi ƙarshe ƙarshen rayuwarsa kuma ya shayi mana wasiya kan cewa littafin akan jana'iz da ma duk karatu akan jana'iza karatu ne da ya kamata ya dinga maimaituwa kamar yadda mutuwa ke maimaituwa ba a cewa an gama karatun jana'iza dan kullun za a mutu kuma mutuwa tana zuwa da tashin hankalin da sai ka mamanta karatun zaka dole ne a dawo a cigaba da kan tantafin a hakamun jana'iz wa bid'aha na malam Nasiruddin Albani Allah ya gafarta mana gaba daya sai mu kuma inda malam yake cewa ammal adatu fal aslu fi hal ibahatu illa ma haramahu Allah su ko al'adu al'adu na mutane to asali abin da yake asali game da su wannan halas ne sai abin da Allah ya haramta ma'ana su ba sa shiga cikin bid'a irin waccan bid'a kamar yadda muka ji ta shafi abin da yake addini ne abin da yayi kama da addini yayi shiga irin riga abubuwan da ake yi dan neman kusanci ga Allah amma shi bizati babu dalili akan Allah ya ce ayi shi aiki ne ko magana ko yanayi ko take-take wanda babu dalilin Allah ne ya ce ayi shi kuma da Allah ne ya ce ayi shi amma yayi kama da irin abin da suke faɗa su ce ayi kuma masu yin shi suna yin shi ne da saran cewa ba su samu lada kamar yadda masu yin sallah ke samun lada alal misali haka fa mai yin maulidi yake saran ne samu lada cewa shi yana yi ne ma saboda kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wanda duk bai yi ba ma ƙarya yake baya kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya shirya da mu mala yace mas'alatu anna kullu bid'atin fi ad-din dalalatin muharrama hadha mimma ajma'a alaihi sahabatu was salafus salih mas'ala dangane da cewa dukkanin bid'a bata ce kuma haramun ne na daga cikin abin da magabata na kwarai tun daga sahabbai da na bayan su suka hada akai walam tantashirul bid'u bid'o'i ba su yadu ba illa ba'dal qurunil thalathatil fadila sai bayan karni uku din nan masu falala hina sarat lirawafid wal qaramita daula lokacin da aka samu yan shi'a da qaramita suka samu gwamnati wa kasratu turqus sufiyatin nakida kuma waɗannan ɗariƙu na sufaye waɗanda suke masu datti suka yawa anna ma'tadahu ba'dun nas yace kuma abinda mutane suka saba da shi ko wasu bangare na mutane aw hatta aktharuhum ko kuma kace mafi yawan mutane fi biladil muslimina na kasashen musulmai min al-iqrar bi ba'd al-bid'i na tabbatar da cewa su yi iqrarin cewa gaskiya ne kaza bid'a ne wa ilmuhum laha kuma sun sani cewa kaza bid'a ne wa sukutu ba'd al-ulama'i anha da kuma wasu malamai suna yin shiru suna ganin ana yin bid'a sai su shiru wa amalu ba'dihim laha ko ka samu wani malami ma sai ka ganshi a cikin harkar bid'a wa da'awatu akharina ilaiha wani kuma har ya zama yana kira mutane jama'a a zo ayi bid'a kullu hadha la yasluhu dalilan ala annaha bid'un hasana wa maqbula duk wannan ba dalili bane akan cewa bid'an ta zama mai kyau kuma karbabiya ce dan ya yada a garin musulmai musulmai suna yi malamai suna gani sun yi shiru ko kuma ma har malaman ma sun shiga an yi da su ko kuma har an samu malaman ma suna neman bid'a dalili irin yadda yanzu al'amarin maulidi din nan yake mutane suna gani ana yi sun yi shiru har mafiyan mutane sun zo suna yi wasu ma yan izala ne fa suna yin maulidi yanzu yan izala jama'a da sunan izala wai wai dan a taftare ha suna cewa wai irin hukuncin da suka yi ada wai sun yi shi ne bisa jahilci wannan mugun sarrai ne da da zindikanci shikenan saboda fa gwamna ne ya gayyace su ko za a tura wani kwamishina fa sai ga dan izala ya zo gun maulidi fa ko kuma shi ya shirya maulidin hala kuna da labarin irin wannan abubuwa ai ko ɗan izala jama'a wannan wani irin bala'i ne sai ta kawo sai ta kokarin sai sun gyara abu jamalu za a kyauta shi irin na yahudi kenan dan kuma an samu malamai tun a baya mun faɗa ran nan kuma za mu zo za mu yi karatun insha Allah mun zo mahallin kamar malam balkini malamin su ibn hajarin ne an same shi yana yin maulidi sarki na yin maulidi yana zuwa shi ke buɗewa da addu'a su ne akan high table dan malamai suna yin irin wannan ko kuma an kai ga irin stahir bauchi din nan suna ta kururuwa suna neman mishi dalili to duk wannan bai sa ya zama daidai duka wannan ba hujja bane dan waɗannan ba sa cikin tsarin hujjoji da ake kafa hujja da su a usul fiqi ba sa daga cikin masadir tashri' babu babu inda muka karanta a cikin usul fiqh za ce daga cikin masadir tashri akwai yaduwar abu a cikin musulmai malikiya ma da suke an san yaduwar abu sun ce a Madina ne kawai ko sun ce amalu ahlul Madina abinda ba su da wani asar akan shi daga wani sahabi ko daga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai su aiki da abinda mutanen Madina suke yi me hujjar su saboda kusancin mutanen Madina da zamanin Annabi da lokacin rayuwarsa cewa anan ya mutu to ana sa ran nan ya fi ko'ina kama da inda ya rayu ana sa ran a fi samun burbushin tafarkin rayuwarsa da shiryarsa a nan wajen fiye da ko'ina kamar yanzu mu ne nan ya kamata a sa ran a samu karantarwa da tunani irin na mala albani fiye da a nan da radis fiye da ko'ina ko don a nan ya rayu to kenan idan wani ya ce yana neman fahimtar tsarin rayuwa albani bai sani ba sai ya kokarin ya gina haka akan irin tsarin rayuwar mutanen da ke rayuwa a darul hadis yana da hujja a hankalci da za a iya karba ina so neman taujihin wancan yuwar wancan ya zama hujja ne ko to amma mu yanzu a nan kasashen mu na bakakken fata tun daga pass har zuwa nan karshen tekun chadi wai wani annabi ne rayu anan ko wani sahabi ko wani babban malami a cikin salaf wanda za a ce shikenan ya zama al'adan da mutanen nan kasar suka saba ya zama addini da haka babu wannan matsayin hujja shine yaduwar abu shiru da malamai suka yi akan wani abu baya cikin hujja aikatawa da malamai za su yi wata bid'a baya cikin hujja balantana kuma kiran da suke yi zuwa ga bid'a wannan ka yafi bai yafi komai bayyana cewa bata ce ina bata mun gane wannan to shine malai yake cewa duk wannan abubuwan ba sa zama dalilai da za a karba kullu hadha la yasluhu dalilan ala annaha bid'un hasana wa maqbula wa mardiya fi dinillahi su zama wai abun karba a ainihin addinin Allah li'anna dalilan mujma' alayhi innama huwa kitabullah domin dalili wanda aka yi ijma'i akan hujja ne shine littafin Allah alqur'ani aw sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ko kuma sunnan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutan gidansa wa sunnatul khulafa'ir rashidina sai kuma sunnan halifofin shi shiryayyu wal ijma' sai kuma ijma'i wa hadhihi al usul kulluha tubtilu al bid'a waɗannan asallai gaba ɗayansu suna ɓarnatar da bidiyoyi amma mujarradu a amalin wa aqwalin amma aiki kawai ko magana tasduru an ba'dil muslimina wanda wasu musulmai suka yi au aksarihim ko mafi yawan musulmai wa in summu ulama ko da an kira su da suna malamai fa hadha la yasiru dalilan bil ijma wannan baya taba zama dalili استدل بعضهم على أن بعض البدع حسنة في دين الله في الدين بقول عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح واسمع لما يسنا هجة دقم دا تشيوا ذا أسام بدع ككاوا سيسا كفا هجة دا مغانا عمر دان خطاب الله يكارا مسا يدا دا يكي تشيوا دان غري دا صلاة التراويح دا يكي تشيوا نعمة البدع ما دلا دا ونن سابان أبو وأنه سنها cewa shi Umar ya kawo sunnar wannan ainihin sallar tarawih a cikin jam'i wa aqarrahu as-sahabatu ala zalika kuma sahabbai suka tabbatar da shi akan haka lakin lakin al-muallif yaruddu hadha hadha bi anna salat tarawih laha aslun fi sunnah ibn taymiya mai musu da martani cewa to ai sallar tarawih ita ta da asali a cikin sunna ai da haka ba bid'a bace wa anna rasul sallallahu alaihi wa sallama sallaha manzo Allah ya sallace ta wa sallaha sahabatu khalfahu sabai sun yi sallar tarawih a bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa annahu tarakaha khashyata an tufrada ya batta ne saboda tsoron kada alfarlanta ta fa baqiyat masnuna ta zama sunna ta tabbata a matsayin sunna ba da tawaqqufil wahyi bayan tsayawa wahayi wa inqita ihtimali fardiha da kuma yankewar yiwuwar a farlanta ta summa inna qawla umara la yuraddu bihi qawlan rasul sallallahu alaihi wasallama sannan kuma koda ma umar yana nufin bid'a mai kyau a addini maganar Umar ba ta da ƙarfin da za a ce a tunkuɗe maganar manzan Allah da ita sallallahu alaihi wasallam da manzan Allah ya ce kullu bid'atin dalala to abinda mutane suke mantawa kenan in sa su kawo maganar wani su kare maganar su sai su manta kowaye wannan nan yana ƙasa da manzan Allah ne a daraja ya ma samu daraja ne saboda ya fi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kama anna tasmiyata Umar laha bid'a tasmiyatul lugawiyya kamar yadda kuma Umar da ya kira da sunan bid'a wannan suna ne na harshe kawai iz mafhumul bid'ati fil lugha awsa minhu fi shar'i domin ma'anan bid'a a harshe yafi fadi fiye da ma'anan bid'a a shari'a fala ta'ani tasmiyatu umar laha bid'a annaha bid'atun fid din wannan da umar ya kata da suna bid'a bai nufin bid'a ce a cikin addini thumma inna umar qala kuma umar ya ce ne ni'matul bid'a min babir raddi wat tanazzuli fil hajati ala man qala innaha bid'a ha al'uhujja ko alaman kala innaha bid'a umar ya faɗa haka ne don ya mai da martani ya ainihin wato saukar da hujja ga wanda yake cewa bid'a ne faltizamu faltizamu bi annahu radiyallahu anhu yaqsidu annaha bid'atun hasana dan haka kokarin mutun ya nace cewa a'a umar yana nufin bid'a ce mai kyau au annad bid'a minha ma huwa hasanun ko kuma ya ce daga wannan ya samu hujjar cewa akwai bid'a mai kyau min haisul mabda tun asalin ita bid'a innama huwa tahakkum wannan ainihin tahakkumi ne wato aiki ne da, da, irin abin da Hausawa suke cewa aiki ne da ka yin magana ne da ka da kuma girman kai ma gaskiya waftira'un ala umar da kuma kirkiro ƙarya a danganta ta ga umar waftira'un ala dini da kuma danganta ainihin ƙarya zuwa ga addinin musulunci ma'ana babu hujja a cikin duka wannan zantuka da ainihin mutane suke faɗa dangane da cewa Umar ya yi wannan abin ne a matsayin bid'a saboda manzo Allah ne fara yin salat tarawih ba Umar bane ya fara a jam'i manzon Allah yayi sannan Umar ya dawo da jam'in saboda a lokacin an samu dauke dalilin da zai sa a tsoraci din shine yiwon farlantawa ina fatan jama'a sun gane wannan sai mu tsaya anan insha Allah abinda muka faɗa daidai muna fata Allah ya ba mu ladan shi Allah ya yafe mana kurakuran da suka faru gare mu Allah ya jika magabatan mu daga cikin malamai da iyaye da ƴan uwa da sauran mutanen kwarai Allah gafarta wa mala albani Allah ka ji shi da gafara Allah ka sa ya huta Allah ka amshi hadarsa shi da Abdullahi da Ummu Abdul Barri Allah ka mai musu bayan su Allah ka sa can ya fiye musu nan Allah ka sa mu cika da imani ya Allah muna addu'a ka gyara mana wannan ƙasa ta mu ta Najeriya a addinin mu da rayuwar mu da tattali da zamantakewa da tsaro da sauran al'amuran rayuwarmu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullah